‘yan uwa masu albarka, mu da sake saduwa a zama na uku, zaman da muke yinsa domin karanta littafin al'arba'in annawawiyya. Idan ba amince ba a zaman da ya gabata, mun ja baƙin alhadithul awwal, hadithul amali bin ko hadithul amali bin niyya, kun fara bayani akan muhimmancin hadisin da darajarsa da matsayinsa a wurin malamai ta fuskar irin bayanan da suka yi da ke nuna cewa wani jigo ne wani tushe ne muhimmi daga cikin tuwasun addinin musulunci ko kuma da addinin musulunci yake kewayawa a tsakankaninsu ƙari akan wannan malamin al'imam al-bukhari al'imam abdurrahman ibn mahdi yana faɗa kamar yadda al'imamu shaukani ya kawo cikin nailul autar sufuli na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da shida yake cewa man arada an yusannifa kitaban falyabda bi hadha hadis. duk wanda yake so ya rubuta wani littafi to wannan hadisin shi ya kamata ya fara sawa a farko don magana kake ta cewa a kyautata niyya a wurin aiki a nufi Allah jalla wa'ala da shi a nemi ladansa a nemi yabawarsa sannan ga shi dama niyyar sharadi ce ta kowane aiki wanda za mu ga almajirinsa alimam imam Abu Abdullahi al-Bukhari Allah ya ji kansa da rahma ya ɗauki wannan nasiha ta malaminsa don dan haka ya buɗe littafinsa aljami’us al sahih al-Musnad min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi wanda ya fi shahara da sahihul buhari ko kuma aljami’us sahih shi ne hadisi na farko da malamin ya fara kawo haka na idan ka ɗauki malam taqiyuddin al-maqdisi a littafin sa'umdatul ahkam da shi ya fara haka na an ka ɗauki al-imam suyuti a littafin sa al-jami'u saghir da shi ya fara haka na idan ka ɗauki al nawawi a littafin sa al-majmu' da shi ya fara har ma babban malamin nan Abu Ubaid yake cewa ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر فائدة منه شيء يا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ده يتأيى أكنسو بيجا حديث ده يفتترو مسائل مبنبنتا با wanda دوان بتو batu in za a yi to wannan hadisin yana da ruwa a ciki sama da wannan hadisin to uwa masu albarka shin abin da ya shahara ake faɗa cewa dalilin da ya sa annabi sallam ya faɗi wannan hadisin saboda wai wannan mutumin ne da ake kiransa muhajiru ummi qais wanda ya hijira domin ya auri wata mata da ake kiranta ummu qais koko ba haka bane ma'ana shin wannan shine sababul wurud ɗinsa idan suka ce sababul wurud suna nufin dalilin da yasa aka faɗa hadisi misali wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam daga nesa sai ga sahabbai suna garajen yin alwala suna so su zo su riski sallah sai ya daga sautin sai ya ce wailul lil aqabi minan nar a lafazin al-imam Ahmad yace wa butunil aqdami minan nar kaga me sababul wurud na wannan hadisin lurar da ya cewa digadigan su ƙarshen kafafun su bai samu ruwa ba sai ya faɗi wannan hadisin to shin hadithul a'mali bin niyya shi ma sanadiyar wannan mutum da aka ake ganin cewa shine ya hijira domin ya auri ummu qais dalilin wannan aka faɗa ko ba don wannan bane to daga cikin abin da dai malaman da suke ganin cewa wannan hadisin sababul wurud ɗinsa shine muhajiru ummi qais sun kafa hujja da hadisin sayyidina abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda wanda a ciki yake cewa duk wanda ya hijira don neman wata biyan bukata taka to ya sani fa iya ladansa kenan ya ce wani mutum ya yi hijira domin ya auri wata mata ana ce mata ummu qais don haka shi sai aka dinga kiransa muhajiru ummi qais al-imam ya rawaito wannan hadisin amma ta wata hanyar daban hanyar al-imam amma da lafazin Abdullah ɗan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa a cikin mu akwai wani mutum da ya so ya auri wata mata ana kiranta Ummu Qais amma sai ta ki kiyarda a kulla maganar ta sharɗanta masa sai dai ya hijira dan haka sai ya hijira dan ya samu cimma manufarsa Abdullah ɗan Mas'ud radiyallahu anhu yace mun kasance muna kiransa muhajiru ummi qais to alhafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari sufuli na ɗaya shafi na goma ya ta'aliki akan wannan magana inda yake cewa sanadin wannan hadisin in ka kalle shi ta bangaren inganci ko rashin inganci to ya tabbata bal ma irin sanadin da yake zuwa ne a cikin sahihul bukhari da muslim to amma a hadisin babu wani gaba da yake nuna cewa hadisul a'mali bin niyya an faɗe shi ne saboda wannan mutumin specifically alhazir ibn hajar kuma ya ce ban gani ba a ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin abinda yake bayyana cewa ɓaro-ɓaro wannan mutumin domin sa ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisu. Koda kuwa watakila ah, wani zai ce, ai, na ji kuma annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, a mura'atin yanki huha, to wannan din ma shi ma dai har walau ba zai zama nassi ba cewa ihtimal ne kuma dama ka'ida malamai suna cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi wato ko da ma a ce dan muhajiru ummi qais din manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin to hadisin ba zai takaita ba akan wannan matsalar wannan mutumin kadai ko matsalar da ta shafi wannan din a'a duk wata sabga wadda ana buƙatar musulmi ya nufi Allah a cikinta amma sai ya nufi wani Allah a ciki sai ya nemi ya samu wani mata'i daban to a nan, wannan hadisin shi ma sai ya hau kansa wal ilmu inda Allah ta'ala na'am 'yan uwa wataƙila mai tambaya ya tambaya ya ce me ya sa to malamai suke bincike a kan su gane sababin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi to umuman ba kawai akan wannan hadisin ba dukkan wani hadisi da ka sani idan har ka iya fahimtar dalilin da yasa aka faɗe shi to yana ba da cikakkiyar damar ka fahimci nafsi ɗin kamar yadda muka ga malaman tafsiri suna da matukar kwaɗayin su gane dalilin da yasa aya ta sauka wanda har ma al imamu ibn daqiq al-eid a cikin littafinsa ihkamul ahkam fi sharhi umdatil ahkam sufli na ɗaya shafi na tamanin da 81 yake cewa bayanu sababin nuzuli طريق قوي في فهم القرآن sanin dalilin saukar aya hanya ce mai ƙarfi ta gane hakikanin mai aya take nufi to haka ma hadisu. wanda shi ma ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahma zamu ga shi ma yana ƙarfafa wannan yana cewa sanin sababin saukar aya yana taimakawa wurin ka gane ayar da kyau domin sanin dalilin da yasa aka faɗi hukunci to yana iya yana fahimtar da kai hukuncin hakikanin lamari to mu dawo kan wannan hadisin ta fuskar abin da ya kunsa na ma'ana me wannan hadisin yake nufi faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace innamal a'malu wannan shine a wurin balaghiyun suke ce mai wato attarkibul hasri ko kuma tarkibun yufidul hasr magana ce da ta kunshi togace zance shi yasa zaka jin an ce innama sai su ce adatu hasrin kenan me ake nufi da wannan maganar abinda ake nufi shine wato in aka ce kadai dai kaza to an togace hukuncin ga wannan duk abinda bai shiga cikin wannan ba baya ciki kamar yadda misali a sayyidina abdullahi dan abbas ya fahimci wannan innamar riba fin nasi'ah shi kaɗai dai riba tana gudana ne a ɓangaren jinkiri don haka a farkon lamarinsa sai yake ganin ribal fadl riba ta daɗin kuɗi ba ta cin abin da aka haramta wanda mun sani daga baya ya dawo daga wannan fatawar ijma'i ne na al'ummar musulmi cewa da ribal fadl da riban nasa ko nasi'a duka haramun ne da nasu littafin Allah to da ya ce yace mal’amalu bin binniyat ai wannan ya yi daidai da kamar kace ina ma’anta munzir ka daidai kai mai gargadi ne ko ka daidai kar kai mai gargaɗi ne ma'ana nan gurin ina so a fahimci mai ake nufi da a tarkibul hasri ɗin wannan ya zo da yawa a cikin Alƙur'ani. daga ciki misali faɗin Allah da ya yace ma ana basharun Eh, faɗin annabi sallam da ya ce innama ana bashar wa innakum taqtasimuna ilayya kaga duka wannan yana tabbatar da hasr kamar yadda in ce innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu a gani to a nan gurin sai mu ce hadisi hadisin da yace yake maganar ayyuka nan ya kunshi dukkanin ayyukan gabbai wanda daga cikin ayyukan gabbai akwai maganganu kenan sai mu ce na ana magana da al-aqwal wal af'al to ibnu daqiq al rahmatullahi alaih yana cewa ai ko sayyidina abdullahi dan abbas yana ganin ai magana ita ma aiki ce da haka al-aqwal wal af'al duk suna ciki a nan gurin malamai sai suka ce a tsarin nahawun larabci dole akwai maganar da aka shafe dole sai an kaddara wani abu to sai suka karu junansu ilimi wurin me za a kaddara shin za mu ce kaga malaman da suke ganin niyya sharaɗi ne a kowane aiki sai su ce innamal a'malu innamal a'malu sahihatun bin niyyati waɗanda suke gana a akwai aikin da ba a sharɗanta niyya sai su ce innama al'amalu kamilatun bin niyyati kenan ce nan can su ce sharaɗi ne wannan su ce a cika ba zai cika ba sai da sai da niyyar duka dai yana nuna cewa niyyar wani ginshiki ne a cikin aikin wanda kuma zance mafi rinjaye ne. A niyya ginshiki ne na ingancin aiki amma za mu zo masail abin da ya shafi fiqhiyat za mu ga inda wasu malaman ba su sharɗanta niyya ba kamar ahnaf ba su sharɗanta niyya ba wurin wanka da abin da ya kama da haka da su alwala kamar mutum da yana da janaba sai ya fito a lokaci irin wannan na ruwa ruwa ya zane shi a wurinsu suna ganin ya tsarkaka domin abin nema shine jikin ko ina a mamaye shi da ruwa wanda jumhurin malamai suka ce a'a ai za mu ga ayatul wudu din da take magana da tahara din da tayammum din duka tana magana akan in kun nufi dan haka a cikin nufa din anan ake mai istinbatin niyya dan haka sharadi ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa inna mali kulli imri'in ma nawa nan yana nufin cewa duk wanda ya nufi wani abu to zai samu wannan abin ya ci gajiyarsa kwatankwacin yadda ya nufe shi don haka wannan yana nufin cewa kenan idan mutum ya nufi alkhairi to kuma sai bai ma iya aikata alkhairin ba to Allah sai cika mai burinsa na samun alkhairi din wanda mun san hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sunan ibn majah da Musnadil al-imam ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da Allah jalla wa ala ya bashi dukiya da ilimi sai yake aiki da shi kamar yadda ya dace kuma yake ciyar da dukiyarsa a inda ya dace yace da kuma mutumin da Allah ya bashi ilimi amma kuma Allah bai bashi dukiya ba sai yake cewa da a ce ina da dukiya irin ta to da na yi aiki irin na wani. annabi sallallahu alaihi wasallam yace fahuma fil ajri sawa kaga anan wa inna malikul limriin ma nawa gashi dai bai yi aikin ba amma niyyarsa ta isar da shi ta riskar da shi matakin da babu masu zuwa sai mai aiki to haka na kuma aka ci sai ka ce wanda bai nufi abu ba ko da abin ya samu to abinda ake so din bai samu ba Kamar a wancan misalin da muka bayar na tsarki da bambancin mawqifin ahnaf da kuma jumhurin malamai wallahu ta'ala a'lam to dan haka a dunkure dai wannan innamal a'malu niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa a ciki mutum zai fahimci cewa shi aiki akan kansa nagartarsa da ingantarsa ko lalacewarsa ko kuma ya zama halaliya ne niyya ce take tabbatar da haka idan aka samu niyya to shi kenan sai ta sama mai kyakkyawan makoma sai ma'abocinsa ya rabauta da lada kamar yadda wal'iyazu billah idan niyya ta zama mummunan niyya to shi kenan mutum sai Allah ya tara mai kamashinsa domin za ka samu ‘yan uwa masu albarka akwai wanda burinsa shi ne. ya samu dama ya fantama ya yi saɓan Allah ya samu dama ya ci dukiyar mutane ya samu dama ya ha'inci ya samu dama ya yi lalata yana burin da a ce zai samu dama da babu abin da zai hana shi ya riga ya gama kulla niyya ya riga ya gama daura aniya da jimurinsa, to kuma sai wani sababi na kasawarsa ta dan adam ko takaitawar wato matsayinsa ya gaza ya kai ga wannan wani ma za ka samu ya yi faɗi tashi ya yi ƙoƙari ya ga ya yi wannan ta'adin amma Allah bai kai ga ya cimma burinsa ba to wal'iyazu billah irin wannan shi ma yana da kamashu yana da zunubi Allah jalla wa'ala ya kare mu ya kare mana imanin a gaba ta gaba manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wa man kan hijratuhu li dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma ilai ilayhi mu ga anan bayan a gaba ta farko kuma ya ambaci abin da yake wato gamamme ammi ko gamamme ma'ana kowane aiki sawa'un aure da duk wani abu ma da ka ambata cikin ayyukan da suke buƙatar a nufi Allah da su to kuma sai ya zo ya keɓance matsalar hijira saboda mai muhimmancinta saboda a wannan gabar kakarta ce a wannan shine eh, mahallin da ake ta magana da haka sai magana akan ah, ah, hijira ɗin yake cewa to ita ma wannan ayyukan wanda ya nufa Allah to Allah zai ba shi ladan aikin wanda kuma ya nufi wata manufa tasa ta duniya kuma ya samu to iya ladansa kenan amma ba shi da lada a wurin Allah jalla wa'ala kenan wannan ma yana ƙarfafar jumlolin farko kenan na hadisin cewa ana sakantawa mutane ayyukansu ne daidai gwargwadon da irin niyyar da suka yi a cikin aikin rabautar mai aiki dangane da aikin da zai yi ya danganta da yadda niyyarsa ta samu karbuwa idan ta alkhairi ce sai a sakanta mai da mafifici idan ta sharri ce sai fala yujza illa mithlaha to nan ma sai a sakanta mai da makamancinta don haka wayannan kalmomi guda biyu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan gaba kalmomi ne wanda sun tattare dukkanin alkhairai sun tattare dukkanin ma'anoni za su shiga kowane babi na musulunci sannan kuma in ka so za ka iya kallon su ta fuskar cewa ƙa'idoji ne wanda suke zaune da gindinsu babu wani abu da zai iya fita daga cikinsu ‘yan uwa masu albarka za mu ga a wannan gabar manzo sallallahu alaihi wasallam ya magana a kan hijira hijira a haƙiƙanin lamari a yaren larabci yuradu biha tark da abin da ka bari Hajar Taho, da abin da ka bashi don haka kenan hijira zuwa ga abu shine ka tashi ka koma gare shi ka bar wani abu ka koma gare shi kaga barin garuruwan kafirai zuwa garuruwan musulunci wannan ana kiransa al-hijra kuma irin wannan hijirar tana nan wanzajiya ce za ta dawwama har Allah jalla ala ya naɗe ƙasarsa barin garin makka zuwa garin habasha an kira shi da hijira kamar yadda barin garin makka ko wani garin makka zuwa garin madina an kira shi da hijira kamar yadda bisa ga ma'ana ta harshe duk wanda ya bar cin riba zuwa ga cin halal da dogaro da kasuwancinsa wannan ya yi hijira ya ƙaura wanda ya bar lalata da zina da ɓata rayuwar 'ya'yan al'umma ya koma ya nemi halaliya ya auri matan da Allah ya halatta masa su kaga wannan yayi ƙaura irin ƙaurar da Allah jalla wa ala yake so wanda ya bar sana'a ta haramci kwacen waya da abin da ya kama da haka ya koma yana yin dako ko yana neman na kansa kaga wannan yayi hijira irin wanda ake so dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gabar sai ya mana bayanin cewa ita hijira din ya danganta da dalilin da yasa mutun yayi hijirar idan bawa yayi hijira saboda tsabagen soyayyarsa da Allah jalla wa da soyayyarsa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma kwaɗayin ya ci gaba da riko da addininsa ya ci gaba da fahimtarsa ya samu ƙarfi ya samu dama cikakkiya da zai bauta wa Allah jalla wa'ala to babu shakka wannan shi shine almuhajiru lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi haqq wannan shi ne wanda ya hijira saboda Allah saboda koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a haƙiƙanin gaskiya amma wanda kuma dalilin da ya ya yi hijira din burace-burace ne da manufofi na duniya da shaawace sha'awacensu, wanda sha'awar duniya ba mata ba ne kaɗai, sai dai matan suna cikin wato na gaba-gaba na ƙololuwa wanda su ne duk abin da kusan koma ba su ba ne kusan koma bayansu ne da haka sai aka ambace su kaga kina anan sai ka ce duk abin da yake so ne na duniya na daga sha'awace-sha'awace na mata ko na dukiya ko ƴaƴaye ko abin da ya kama da haka ko matsayi ko mulki to mutum fa ya sani idan ya yi ƙaura domin wannan kuma ya samu to iyakacin rabonsa kenan in kuma bai samu ba to kaga wannan zai tu 0 kenan babu na allah babu kuma na duniyar da yake nema wanda wannan shine ma'anar hijratuhu ila ma hajara ilayhi dan haka 'yan uwa masu albarka a wannan gabar za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana wulakantar duniya cewa duniya ba koman komai bace cewa zaka iya yin fafutuka ka same ta to in ka samu din ka daina jin cewa wai ka samu abin nan wani abu na azo a gani karewa zai ɗayan biyu ne ko dai ka kare kafin ya kare ko shi ya kare ya bakka babu abin da zai tabbata ko ma yanfad wa ma inda Allah baq duk abinda kuka mallaka kuka tsorurta kuke ganin za ku yi alfahari da shi kuna mutane izgili da gori kuna wulakanta mutane a kansa to zai kare fa ko kuma ku ku kare a gani don haka wulakantaccen abu ne abin duniya hudusin ne fana'un kenan a nan gurin malamai suka ce sai ka kiyasta dukkanin ayyukan da suke na alkhairi ba hijira ba kawai kamar hajji umra jihadi da abin da ya kama da haka dukka za zamu ce inganta su ko lalacewar su ta dogara ne cokan da niyyar da ta sa aka yi su wanda wannan shi yasa zaka ga malamai kullum suna jan hankalin mu uwa masu albarka mu gyara niyoyin mu nufa Allah jalla wahala wallahi 'yan uwa masu albarka babu abu wanda yake da wahala musamman a duniya irin ta yanzu zamani irin namu zamanin talla zamanin neman suna zamanin neman san a sani zamanin wato gudun ya da kanin wani wurin tattara duniya da cewa wane ya fi wane a kowane fage da ka sani har a fagen ilimin shari'a da da'awar musulunci da duk wani abu da ka sani a irin wannan lokacin ne ya kamata mu tsaya mu yaƙi zukatanmu mu yi wa kanmu faɗa wasu Allah ya jarrabe su da da'u shuhra wato cutar neman suna shi ta za ga ko a gwamnatancen mu 'yan siyasan mu zaka ga ba za su yi abu ba sai inda za a faɗa inda suka san ba za a yayata ba ba za su yi ba kaga wannan cuta ce wannan rauni ne wanda magabatanmu za mu ga sun ginu akan yi dan Allah zamu mu ji ana ba da labarin cewa alajiwa ne ya rasu a nan nan baya ba wanda jima ba sai bayan ya mutu sai a gane irin marayun da yake tallafawa ashe suwa na shi yake daukan nauyin su ashe suwa na shi yake daukan nauyin su duk ba a sani ba kaji saboda irin tarbiyyar da suka tsotsa daga magabatan su cewa yi dan Allah to ya kamata mu kan mu fada mu dawo mu ma mu mu kwatanta fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami falahu ƴan uwa masu albarka a wannan gabar kaga ana ta jaddada magana akan niyya to ita wannan niyyar muhimmancin ta ya isa domin niyya ita ce take bambance tsakanin ibada da al'ada zan ba da misali mutumin da ya ƙi cin komai saboda likita ya ce masa yau da yamma karfe biyar za a yi maka aiki da aka kada ka ci komai tun daga safe sai ya kame da ko mutumin da ya tashi shi kuma ya ce na kame ne ni ba zan ci komai ba har zuwa faduwar rana saboda azumi duka wannan a zahiri sunan su kamewa amma na farkon ya kame ne saboda zartar da wasiyar likita wannan ba sunansa mai azumi ba a wurin Allah na biyun shi kuma ya kame ne saboda neman yardar Allah sunansa mai azumi me ya bambanta tsakanin biyun kaga kawai niyya ce to haka na matsalolin suke a wurin abin da ya shafi wanka akwai wanda zai wanka manufarsa shine ya ji sanyi ya tsafta akwai wanda zai wanka manufarsa shine ya wankan janaba wankan shiga musulunci wankan tsarki wankan kaza to duka wannan sai mu ce kowanne yana amsa irin niyyar da ta sanya yi wannan aiki don haka wanda yana nuna maka cewa niyyar nan ba za mu taɓa wadatuwa ba ga barinta to mece ce amma niyyar ita niyya shine mutum ya nufa abu shi yasa suke cewa na shai'a yanwihi niyyatan wa niyya wantiwa duka wannan idan idza hu wa nawahu idan ya nufe shi shi yasa zaka ji kamar a maganar sai suke nawakallahu Allahu bil khairi nawakallahu bil khairi ma'ana zalika qasadaka bih Allah ya nufe ka da alkhairi ko kuma awsalaka ilaihi ko Allah ya riskar da da kai gare shi toniya ta zo da ma'anoni da dama an yi amfani da ita da ma'anoni da dama amma dai watakila nan ba muhallin ah, yaɗa wannan bane ko tsawaita wannan mu koma me ake nufi ita shari'a in ta ce niyya me take nufi da niyya din ta'rifin niyya a shari'a malamai sun iya gano shi da istiqra'i kamar yadda Dr. Umar Al-Ashqar yake faɗa a cikin littafin sa Maqasidul Mukallifi cewa shari'a bata sanya ta'rifi wanda yake na zahiri baro baro ba cewa niyya ita ce kaza amma eh, malamai sun yi tatabbu'i cewa inda shari'a take maganar niyya din nan me za a iya fahimta daga nan suka ciro wannan wanda wannan shi yasa da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa abinda dai ake nufi da niyya a yare to shi ake nufi da niyya a cikin shari'ar musulunci wanda a cikin waɗannan malamai akwai al'imamun nawawi mawallafin wannan littafi mai albarka wanda yake cewa almiyatu hiya alqasdu ila shay shine ka nufi wani abu wal azimatu ala fi'li kai jimirin zaka aiwatar da shi yace shi yasa mutanen jahiliya suke cewa nawakallahu Allahu bi hifzihi ay qasadaka bihi Allah ya nufika ka da kiyayewarsa ma'ana Allah ya saukar da kiyayewarsa gare ka in ka koma mawahibul jalil zaka ga wannan naƙalin sufuli na biyu shafi na ɗari biyu da talatin haka na faidul qadir sufuli na ɗaya shafi na talatin daga cikin wanda suke ganin babu bambanci tsakanin almadlulul lughawi da almadlulul istilahi na niyya akwai al-imamul qarafi al-imamul qarafi shine al-imam ahmad ibn idris ibn abdurrahman abul qasim daga ƙabilar sunhaja yake albarbariya wadda mutane ne na maghrib ba shafi'i ne amma an haife shi a garin masar kuma a can ya taso kuma a can ya rasu sannan yana cikin manya-manyan malaman malikiya a zamaninsa yana da littafin alfuruk yana da littafin alzahira yana da littafin sharhu tanqihil fusuli fil usuli yana da littafin al-ahkam fi tamayyuz al min al-ahkam malami ne bujimin malami to shi ma yana ganin babu bambanci tsakanin niyya da madlul ɗinta na istilah da kuma madlul ɗinta na wato lura ‘yan uwa lokaci ya yi sai mu dakata a nan sai kuma a zama na hudu insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu